jiya madalla mm. oga a gurin ka na zo ni nan dai na yi sana'a kala kala duk bata fishe ni ba mm-hmm. babu gama babu tsari kuma babu samu a sana'o'in da na yi a baya mm. to saboda haka sai na yanke shawarar cewa garin zo ni ma oga ka koya min cana cana ga so i eh, fadan cana ba ni shi nake so ka koya min in taba nan kuma ko za a yi sa me zai hana aiki da jikin ta irin ta mazan ce to a gaskiya da sai muna da wasu ka'idodi ne mu a cana to ba ma kowa mutum cana kai tsaye sai mun gaya mai ka'idodi wanda idan ka faɗa da mutum ashirin da tara ba su kai talatin ba yanzu za mu je mu sa hannu sai an ɗaure ka kayi wata shida sannan alƙali zai saurari karar ka. ai zan iya tunda nake zan iya zan iya faɗin cana. sannan babu cin zaji. eh ai zan dan gara kai na duk wanda kika ga inda kika ga kin daga hannu kin yi duka so daya to daidai ke da ki faɗa da mutum arba'in na gane saboda haka idan ba wani taimako shi ne wani kawai an kawo musu hari eh. za ki je ki kai musu gudunmawa shi ne za ki je ki ce dama da taimaki jama'a zan yi na gode muka na gode da ya daura da zaki to ki mara da kamata gasa <laughs> abun ba sai an daure ai da yake ran na so zuciya tana so ai dauriya dole in yi ta roka <laughs> to ya za a fara <laughs> Oga sa oga. wannan shi ake kira freestyle freestyle eh. ai oga kuma ran ya daga ganin da ganye na oga amma wannan kwaya ɗaya nake so ki ko in kika je gida akwai kana ba da homework in duka da gida sai ki tsayi to kwana na ki ki kulle kan sai ya mutu haji tsawa yanzu ga wannan gurin wannan abin da na ya kalan juya bayana sai gwada sai ki gwada sai na abin ko ba ba ne haka eh. oga ba ne? da su kuma ya kan shiga da shi ya ne oga? ana nuna miki yadda zaki. ki ce wani training da ko oga? sorry sir da so da so da su haka muka da ke? ai karfin da ya riga ya zo karfin ya bayyana mun yi alƙarar asiri yana ke zo mu tafi gari ka can ziki zo mu je mu tatto kan jama'a har sai hukuma ta kira mu ta ga menene ike damun mu a biyan ka san wani abin sai da rigima tunda ana neman hana ka cin abincinka kai ba sa kai ba wani ka kashe ba amma ana neman har ka cin abincinka a bata maka ita to ba ka ka zo mu fasa mu je mu ta'addanci a gari bakin ga su magana ta ah, a yawan amfanin ke kenan to kin abin da yayi zan baki training din da ban taɓa ba wani da a doren ƙasa ba oga zo mu shiga gari mu fafata saboda haka mu shiga gari mu addabi jama'a kawai biyan ko abin da wuri da muka ci ba magana an ba mu labarin ah! kuma ba dan da daga nan mhm. yawa dayana kai ma dayana kure kuka yi yanzu da kuruciya ku za ku nemi lakani Wala sai da tambaya dan maganin nan na karfe a nema na bindiga a nema sai daurin baki sai ya sha tau amma yanzu kai tsaye ga kuna ka bewa mata fi ku tauri ni lokacin da ina karami ina tashan kuruciya ta ina kan ganiya ta ina tabbatar muku furodusa mai son ya zo zai tashe ni daga bacci tare muka yawo tare muka kuruciya da shi haka zai ɗauki barandami ya ƙala man sara ƙaw sannan farka shi ne an tashe ni daga bacci kuma magana canin ɗinnan da kuke ita da sai canin na ya ƙaramar fitsararriya ce zan kuma tabbatar muku ni da kuke gani na hakan nan ba karkure na nufa shegen mere ne a oh, yaya kayi yau ne ku to kun ga dai dan hannun na kamar bulugari dan duka ɗaya gashi na watsar da ku zan daukan muku fansa ita dan banza mai komai a hannunsa har gida zan je ka wannan gidan mai can ne na kusa da ɗaya ba babban gida ba babban gida na dangare babban gida kar ku damu wannan kuma aiki ba huta lafiya ba komai kar ku damu ba ku ko aro ko ya mun ji hannun na kamar na zabga muku bullu gari ko ya hannun ne haka madalla madalla ɗan yaran nan ba su tsangajen ne haduwa ta da ke za ta yi miki kyau za ki ga aikin langa-langa mugun ko da hannu zai iya duka tunda na gwada yaran da sun ji kamar an doke su da kokara yanzu ba za kwatanta ga zan iya yin kafa kuwa yadda zan yi kama wayo Allah kafofin ne kamar na bindiga yar hausa bara zai miƙe kar kuma su gano na su ce dama banza ne ne wayo Allah wannan san dama da ce tana nema da sa'ar china tun da ga wannan san kuma allah dai ba zan tafi daga nan ba sai da wannan san to ya za ta koni a kamar da sa'ar china a garin nan baka san ta bane Islam sai abu a hannunka to wace ce kaiwa wace ce ita me take ta kawar wace ce ita ya san to bari ka jin ga maka ni yaron ta ne kuma sai na tafi da wannan san in ita ta zo nan sai ta tashi duk garin nan ka gane duk garin nan sai ta tashe shi ba ma ba rashin hankali wai mara hankali rashin hankali to kaga sai na tafi da shi duk abin da za ka yi kai naka ne ko to za a cinye maka shi kuma ba abin da za ka yi ai zalin lafiya ne kuma zalin ka kana ganin zaka jure ni ni yaron ta kenan ba ita ba in ita ta zo wallahi sai ta tashi garin nan wai ya mun kai wallahi ta tsori ita kadai tana shigarin nan kai da ana magana ka ja da ni kai na yaron ta wallahi duk kawai duk garin nan suna tashi shi ba ba ita ba aikin banza ku zan fata mun dan na kai shi 我老早你也看我的部《西游记》嘛，老那个《西游记》，西游记。哎呀，妈！ banda kiran ya ga yau ne a cikin ka harshe da hakuri ma na sama na so kuma da yanzu idan na Ah, ah, ah, ah. zaki zuwa ni wallahi zaki ko a lahira da wani ah. yi kunni kan da wani irin wani wani wani irin kuma za a abin da za a yanzu tun da na kina da yan ayyuka a cikin gida kwanan da kyale yake dan ayyukan ki in ya so idan Allah ya kai mu zuwa da ya ga kamar karfe goma sha biyu na dare ni kuma to ne wallahi yi nan nisa kawai karfe bakwai shikenan bakwai ana yin magarba tun shi ka zo yes ka san wani abu guda daya kawai idan ka kama hanyar ka ci ba ka kalli wata ya mace ba kaɗai kawai nake so ka kalla a idan ka wallahi ko goma ta kai suna towa kawai ka rufe idan ka kawai ka ɓaɓɓata rai ka ci magani kawai ka tafi gane ne Allah a kuma inda ke ce kika ce na rufe idan na san an je gidan an je lafiya ƙalau. <laughs> Bye bye. Bye bye. Bye bye. na zama da sai China hanyar wayawa shi kuma yau na zama wa sha ho sha ho kai ka san ka san ka san ka san ka san ka

Ni ce an kashe mutum, jini. Ɗan ne mashi, ha, a a a zama da sai Once upon a time, there existed Sahajul Ali, a philanthropic man. He spent his money towards enhancing the standard of living of the less privileged. He introduced the Congo to vote to transform his society positively, a term full of complexity, protection of SI movies. governor Sahakani could not the governor to Lumu Akai, governor Plato State, Matthew Kabwaya, Gao State Governor, Prince Imad of Abia State Governor, Isaka from the State Governor, Umar Manusashi, Bodhi State Governor, Al Hajraji from the State Governor as well, was to find out some moment between a godfather and his subject, injustice, and also betrayal of Pro Kamakria. Make your home the Talaka, ya bar roƙo ya barbara ya bar tumatanci. ya'yan mu su baso da fiya wata kan kwana yayan mu su daina yawo suna farace farace mu da tsofaffin da ba su da galihu su da ganin su a gefe a daina kwana a gefe mataki na ƙarshe da ni zan iya ɗauka in ba ku gyara ba kowa zai gani a ƙwaryarsa wallahi yanzu shi kenan an dagula min lissafi in ga mace ta iya tafiya in ga mace akwai kafa eh Allah amma ba na son mace tana tafiya cakakai cakakai kamar yan tasha ina ka ga mace das das ana tafiya shi ne salamu alaikum alaikum salam wa wai ɗan mutu ashe dai ne da ya ina ka ciya wallahi na je wata unguwa ne kuma na ga ya kamata a ce na biyo kuma na ɗan kawo gaisuwa ta wallahi na lafiya wallahi dama abin da yake ta damuna a rayuwa kenan irin an tani ne ne a gida an fito da macen da nake so kawai kullum maganar da ake min a gida ya za in fito da matar da nake so a yi min aure ni kuma na ga ya dace a garin nan babu wadda ta dace in aura a ce ta zama uwar ƴaƴana irin kwarai Kwarai wallahi ban san ne kai wannan ba ka da hankali ne yaro wallahi ya wannan kin ko wallahi tallahi tun da na ganki sai na ji wallahi wani abu ya taho ya ki na a cikin zuciyata yi yi falo yi ciki da Allah ne ne shi ne kai kana da hankali ko eh oho gani kai ma me nufi ni wallahi tallahi da mace na ganki ne tun lallan wallahi sai na ji sai ki ya taho gudu gudu gudu gudu na wada zuciyata na saki kamar five alive wallahi na saki kamar one alive kamar two alive kamar three alive kamar four alive kamar five alive eh? wannan wajen eh a fadano ba ka da hankali ba ka da hankali ne ba ba an ce za a siyo min gobe ba ka ji yaro wai ne siyo ma gobe wannan babana siyo min hankali ko ne ke mu gaba ɗayan ni ina son abin da nake so wanda zan zaɓa a ce za ku yi burge ni in zaɓi jarumi a cikin kuma in tattance abin da nake so ba haka ba. Me kike so a yi? Yanzu da ka ga da sace ka karɓe muna shanun gadon. Mun yi so a yi. So nake a ƙwato muna. Wai shanu? Eh. Ka san Chinese da ke abin nata sai. Chinese? Eh. to da na koyawa cefili tana duk wani da kika ga yana tana a garin nan ko ga an hau sama an dawo ƙasa ko ga an yi gabas an yi yamma an yi tanka an yi tanin ni ko duk ni na koya musu ba kyau ko ba da ni shi kuma wannan ma ai ita ce wancan lokacin wanda aka turo ba shi da ƙarfi sha-sha-sha ne su ne ta fahimce ni amma yanzu ni inda nake ina gaya ma ina zancen dan na ga fuska ta kawai akwai hasken musulunci amma billahi ladida da ka zuwa na na dinga dai duka ki na dinga tambarin duka ki na le kan ga ya wa yana zuwa eh abinda nake so da eh dukkanin wani abu da yake nuna kamar ya na nuna maka tsarin nan nawa ba zai su karɓa ba baban da ina ganin girman baba wallahi tallahi ba kaga abu yana ka ina nuna ma baba kai ka tafi baban ka haife ka ba wayo baba kai ni ba a baba ka faɗa baba ma ce baba ka faɗa in kana faɗa na ba zuciya da kake binta ka gane ni ba ka yau baba ko baba ne baba ko ba ga dalilin da ban tukun wannan gayan ba yanzu abin da nake so da na kai makarantar ka na wani ne kuma abin da ya sa na ce a kira muke ina son shigo wannan ƙungiyar wannan kungiya ta kungiya ce ta ba su ka gani mace ce amma akwai kwanke. mace ce mai kashi irin na maza ne daga maza kashi yauwa ina son ka fita da tsoro a ranka zan koya ma kareci yadda za ka je ka tankari abokan gaba ka gane zan ma training mai kyau wanda rayuwa ce za ka taimaki kaga ka taimaki wani naka amma za ka ɗan ma alƙawari guda cewa za ka addabi mutane ka na yadda yadda da ka addabi mutanen gari addaban mutane kamar yadda kike ni kuma na dau ma alƙawari zan training ɗinka ka zama babban yaro na babu sauri babu kudu ba da babu a sun ma fara gwada chinese din suka a gaba na ya duba ba ke kuma ta kika sise din yi eh, mana za su iya kike gani sun fara gwada a gaba za ku su gwada a gaba to abin da nake so da ke wallahi ki kuke gani wanda kika fi so a cikin su zaki aura ce kare ki ka wallahi ni ya dukan su fa ina son su wallahi kawai ni dai su je su karɓo wanda duk ya karɓo shi zan zaɓa saboda anan zan bambance ni karfi. to za a rasa su ko Eh? wallahi duk za a rasa ki je ki zaɓi wanda kika fi so na ce sai ki ce kar ya je in ɗayan ya je ya mutu kin ga kin huta dan wallahi mutuwa ce wannan gida shiga gidan nan kin san mutuwa inda mutuwa take kin taɓa ganin da mutuwa take amma gidan da su tsara sai ta kashe mutum ba kowa bane a gurin yanzu kenan sun mutu kenan in sun je ba sun ce sun tafi to ki je ki wanda zaki fi da na ga yanzu in tafi kenan to ina ki je kuma yanzu kin ka tashi shiga gida shiga kin banza ki tafi ina wuce da ruwa ya za ci ba tare gargara ba Muka fito da ranar Wallahi, in miki na gidan wani mai yana kuma zan tafi gida. Allah sarki. mutunci a gari. Hmm. Ainihin zan baki labari abin da ni zan baki labari ni da aka yi min duka akan daso ke kin ga dukan da aka mun akan ne to duba ba ni hada ku to ko ita ko ni ina na sani wai an gaya ma shi ma bai ma san wace ce da sai nan ba ai idan miki duka ai da jiki ke ita ta dauki da shi ko ina ai bai ma san ta ba bai ma san ta ba in gaya miki Allah shi kyauta ai ke dai kada Allah ubangiji hada ki da dace ai ai in Allah da ni in ma na wanka Allah sai in canza haka Allah ya raba mu da ita Allah shi Allah na fasa na fito a cikin da Abban daman daman gurin ki salamu alaikum daman mara kunya gurin ki na zo kin wallahi tallahi wallahi yau he jikin ki ya gaya miki tunda baki da hankali yau za yi maganin mara kunya sai ki je ki dauke mata saniya Ki za da ɗauko wannan mai baki kamar raki ɗin wallahi zo ya fafasa miki baki in ci ji mutum Allah ya rika sannan na wajen Maryam fulana a nan din eh ah. oh kai wannan sa kuka zo nan Ki za da zo da wannan mai baki kamar raki wani baki in ci ji mutum ko eh, ba ni kai din yarinya he in miki wallahi mu ga karshen rashin kunya karshen eh, tuka tuka wallahi to jigiriya eh dama wannan kaga ya kama da bulala idan eh, ma kuma da ganin kafarsa za ta kyan balla ah, wani ko ta yi na mun da shi mai kaka masa zai kyan balla a kware ku zai kyan balla ba eh bari mu je da ba wa balla shi idan na da su ma ta mun kadan da kuma ma tsawon da ta yi mun da network shi baya dan Allah don Allah ka ki guda kwana ya nawa ban ganka ba ya kake yi haka ne ko dan ka fuskanci ina son ka ne kake yi wa'in abu in canza hankali in ba za ka iya kaunata ba in haƙura mana in haƙura mana ya mana to ki ji idan da abin ki sai ki dora sauti ba tare da kin ji abin da zan gaya miki ba shekaran jiya tsanin babana ya zo muka tafi da zai kuma yanzu tashin hankalin da ya dawo da ni garin nan rashin ganin ki tun da na je kin gabanci banci abincin safar banci na wani banci na ba saboda na danki yanzu na farkato ina wa ina wani dawo zaman sallan ma na fasa da baki ba mun da bincike kuma kai sai ke dinga to to na haƙura ai wallahi tallahi in na ɓata rai in na ji ka fara min irin na abu sai in ji ma ni wallahi to waye wani ɓata rai ke binciken gare wato Allah ya baki dukkanin abin da ake yi kaga kaga kaga gare kaga kai kullum magana kake ne ina so dan Allah ya so da tambaye ka wani labari nake ji a gari wai kana zuwa gidan da su ake me tsakanin ku da su bayan ka san matan nan ba ta da mutunci a garin nan kaga abin da take yi kuwa kowa ya tsane ta ya tsane na kusa da ita amma ka rika tusa kai a gurin ta ka san dai an zage ka farin ci hadi ba ko don Allah jin annabi ka rufa kanka asiri ni ma ka rufa saboda ni gaskiya ba zan ba a barkwatanci ba a rika cewa wani wannan saurayi na wanda zan aura wai shine aminin da su ittala to ai ka san magana mutane da magana duniya ba ta buya to abin da nake so na ga miki shine da tsamo ku injinin gudanar bayan mun koya mata training ta nemi mu haɗa kai da ta domin mu je mu nemi yancin mu da inda ake nema a hannun abinci saboda muna ɗan harkokin mu muna ɗan samun ɗan shiga da fita a ɗan su tsirarin mutane su suna nema su tasa ta nemi mu je mu haɗa kai da mu kwanci mutum ba wani amma ban naka babu wani ke da yake zama za mu ki in ka ban da ke wallahi ba ɗan da tursan samu da cikin wani ɗauke amma ni dai ba za ka samu wata fara'a a gurina ko wani walwala ba har sai ka amince da ce mai ka rabu da taso ƴaccana to shi ke nan ba kuma kake da mu ka rabu da ita to ne bye bye nan namu ita girman shi ba kawai da sai ta tashi ta cuce ai da su ɗan gaya ne ba kusan halitta kin ga wani saurayi na kan na mace ina mai zancen ta sai yanzu da tun da haka ma na sai da amfani kawai shi ma na sha alaikum alaikum ashe dole ne sai na ce ki sai kina da Allah yanzu nike so ne ranki ne ban danki ba shi sai na biyu hanya ya a kawata ranki okay sannu ba ya ba tun son mai gina ta so da zo in gaya maki so nike in je an so maki sannan bugun da sai cana na'am so nike in je an so sannan kai ka raba kanka da wannan matan wani fara ga zuwan shi sai ka kashe shi ka kashe shi wannan da sai cana eh. to ka raba kanka da ita ni dai abin da zan gaya ma kenan akwai wani ɗan gidanta ina mai zancen tabka bata da shi yanzu ba ma tare kwata kwata kwata kwata dai sai na san da mata da ko ni zan mutu ba ba ba yau ita ce ranar da na zo karɓar sa ko ta wani hali kai allah sarki yaro yaro ne bai san wuta ba sai ya taka kai yaro Dan ka da za su aiki aina ka san da wa kake magana kwa ni ogar ka ce da kenan yanzu na kai ja da ki wai nan ba su baka zaure da yara ne ne fa yanzu ina ganin tiren din da yake kaina da abin da na iya ba za su yi shi ba yaro nan kaza wannan sa ma ka yafi ɗaukun kai ba ma wannan sa gaba daya shanin da ka mallaka sai san na ko kana ja da ni wannan guda ɗaya ma zan ai yanzu na kai mutum da ko shi shirya ko baki shirya yaro na kuma ɗaukun karkashin na baka taso wannan ya wuce abin da na iya yanzu ina zan iya ja da shi kayya maza bisa kanka ta ce ne kamar mazan kuma kwarin ma akwai wannan sa ya fi karfin ka kwarin kuwa ai kaya ya ne shi wannan karamin kwaro ne ya ne zai ka ja da sa'anin ka ba da ni ba ta bi you are very very you are very wonderful and you are very very wallahi tallahi harare eh

so da shi tura mu kika ce mu je mu same shi dan magaji tela muka shiga shagonsa na buga na buga na yi na in ɗauko kekensa ya ce ba za a ɗauka na ce to an ce da sai ce ta ce ka bada haraji ya ce ba zai bayar ba shi ne na ce to shi kenan mu ba ta ba mu umarnin mu karya ma wuya ba amma zan koma in gaya mata in ta ce a da haka yawa wuya ka kuka da kanka ta kuma da aka tura wurin wani yaro ya wuce tsari a yaron nan kwallon shodi ma ba ya dinga da shi saboda kan kashe shi a ce ne zalunci shi yasa na rabu da shi amma dai masu dan iskan duka ba da oda ya yi shi kawai mu je da masa iskan nan shi dukkan nan ku kuke da laifi yaro dai da laifi wannan karamin da nake har nan wannan kankan dan sa'an jika na ce zai jare ai ban gane fushi ba zai fuku na gani me amfani yaro kankani wanda kuma ke suna ku zai faɗi suna amma yaro ya shige muku cikin ido kuma ana janya to bara mun a rukun ku shi Allah ya isa don mutumin da ya rasa mu ko sallama ba zan ba sani ba ban sani ba ce ka zo ka da su etsana to ina rana da wata da su etsana dama wannan matar ce ce ranar ɗaukar fansa to yau na zuwa ko ni ko ke ko kai ko kai ne ko ko ni ko ita ko kai ko kai ne a yana ji labarin rashin mutuncin ka ba mu taɓa haɗuwa da kai ba ta kai ya kai da ita ɗin ta kai a ta tsiko duk gaba ɗayan kuma wanda zan ji tsoro da ita zan yi na zo an karɓar wa mutane fansassansu ɗan yayi kai kun suwa kuma a suwa kare da gudun layya suwa na in tafi da sa sa eh, eh, eh, na bayan Allah da aka cinye musu to ba sa ba in ma ya tsumi zo tafiya da shi yau ka zo ka tanda ka tanda me za ka shi ba da ne har ya kace wallahi ke shi ne ne ke shi ka ga kai ta rawa da ma ah, ah, ah. wallahi kai kai wallahi Maryam zo ga na shiga na. yi kusa. Sai ba nan ne ne addu'a haka ni wallahi ba na jin da dai na san cewa ta maza wannan na amma wallahi domin na wallahi zai iya wulakanta da ah, wallahi wallahi to yanzu ya za yana nan yana nan Umma wannan yaron ne zai iya ta tsaribi ne shi Bai mu kusa za ka iya wannan yakin wannan A hala da Shi kenan cika amma mu kashe miki kawai zai je da mun shirya ba za mu zo mu ranka ya da shi Allah ka kike eh, a nan din je zan kina shi za bani wallahi cikin gidan zafi to na gode sai an jima gida a fito eh, ka shirya tafiyar in dai na gaya maka abubuwan da su kai da ka ji tsoro kai gina wannan mata ya tsorata ka tun da ka riga ka sa abin da muke ciki mun shirya yaƙi ne sosai da ita saboda ka gane ka gama ka gaya ba ta ka ba ka da hankali. kai ban tashi hankalinka ba ka rasa wanda zaka biyo sai ni gida kai yaro ta gida da ce ka ce ne Yeah.

wannan shayi ne an sallame ka amma kamar yi an na magana gaya ma sau sani bari